a madadina na zama na ministan lafiya kyan lafiya na najeriya ina ƙara mika murna ta ga dukkan 'yan najeriya da suka ba mu haɗin kai wajen wannan nasara kamar da ce tun farko mu ma'aikatan laya ba muka dai muka yaƙi da ita ba sai da muka samu haɗin kan najeriya akwai ma'aikatanmu da suka je suna masu da mutane gida-gida don tabbatar da cewa ba su da wannan alamu na cuta don sai hulɗa da wani wanda ke da wannan cuta sannan da ma'aikatan waɗanda suke a filin jirgi ta boda boda na kasa inda ake tafiya filin jirgi da na jirgin ruwa duk muna godiya gare su saboda su sun rawar gani wajen tabbatar da cewa an auna mutane da ya kamata don a tabbatar da cewa ba su dauke da cutar nan ta ebola muna godiya gare su muna godiya gare ku kuma masu aikin jarida na rediyo ne ko na rubuce-rubuce ko na talabijin saboda kun taimaka kwarai wajen wayar da kan jama'a su san menene cutar ebola ya ake kama da ita wannan ya kara ba mu nasara cewa mutane sun san abubuwan da za su duba don su hankalta da su saboda haka muna godiya gare su amma babban godiya mu ita ce zuwa ga shi shugaba dr goodluck edel johnson da ya ja ragamin mulki ya shiga gaba muna bai da shi mun gode masa ya ba mu jagoranci kuma ya taimaka mana da karhi da karhi don mu yaƙi da ebola kamar waɗanne irin dabaru waɗanne irin hanyoyi kuka yi amfani da su wajen daƙile bazuwar cutar ebola a cikin ƙasar najeriya abin da farko shi ne shugabancin da muka samu da mai girma a shugaban najeriya dr goodluck ebele masan gcfr ya bamu tun ranar da aka ce wannan cuta ta bulla ya fito da kansa ya ɗauki ya ja mulki ya shiga gaba muna biye da shi saboda haka wannan shugabanci da ya bamu ya ƙara bamu karfin gwiwar da muka je muka aiki da ya kamata so saboda haka eh, shugabanci yana da muhimmanci kwarai kwarai a sai dai bayan mun yi murna muna jin daɗi har yanzu ba lokacin da za mu yi ta biki ne ba har yanzu zamu akwai bukatar mu tashi tsaye musamman a mu tabbatar da cewa bola gaba ta tashi shiwa cikin najeriya ba matsawa akwai ta ko mutum da ɗaya ne duk faɗin duniyan nan duk 'yan Najeriya muna cikin hadari saboda haka har yanzu akwai aiki da gare mu musamman mu tabbatar cewa mu na shige da shige ana na ana kula da mutanen da ke zuwa na birni da kawai mun da kaga mutane su bude idanunsu kar su yi su kakaci har yanzu abubuwan da muka ce a daina a daina su banda cin naman biri banda cin naman daji din nan da kuma sannan irin wasu mutum da duk ya rasu ba da ta abin da ya kashe shi ba to a bar shi duk inda aka yi ya mutu a yanzu da shi har yanzu ba mu bari a shigo da kawaki daga kasashen waje sai an tabbatar da an rubuta takarda gwamnati ta ma'aikatar lahiya ta duba an ba mu shaida cewa mutum nan bai wannan mutum bai rasu sandiyar ebola ba sannan za a shigo da shi najeriya amma muna sa mutane muna ba mutane shawarar su daina ma shigowa da su waɗannan suna ɗaya cikin abubuwan da za mu ci gaba da yi da mu tabbatar da cewa ebola ba ta sake dawa cikin najeriya ba da fatan allah ya ba mu nasara Yau a kwanakin baya kahin wannan rana ta yau hukumar lahiya ta duniya ta taɓa cewa ƙasar Najeriya ta taimaka ma sauran ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da wannan cuta ta Ebola. Kuna hasashen ko kuma kun karɓi wannan kira na hukumar lahiya ta duniya na taimaka wa sauran ƙasashe? Gaskiya mun karɓa. Wannan kira ai mana shi tun cikin watan uku na wannan shekara. lokacin cutar ebola tana kunna kai a cikin waɗannan kasashe na lafiyar afirka ta yamma an je miti a nan labirai aka yi shi na duka ministocin lahiya na lafiyar afirka musamman wa afirka ta yamma inda aka wannan kira cewa ya kamata a taimaka waɗannan kasashe da ƙarfi da ƙarfi don su ci nasara najeriya ta fara ba da gudunmuwar miliyan dola uku da rabi na amerika muka ba wannan gudunmawa to kuma har yanzu muna nan mu ashirin muke saboda mun ta da ma'aikata mu kamar zuwa ɗari shida waɗanda an ba su horo da ya kamata don yaki da ebola a shirye suke koyaushe su bar najeriya don su je duk da ake bukata su don su taimaka ma ƙasashen musamman na lafiyar afirka ta yamma.